al'ummomin yankunan da aka kwato da yanzu haka make cikin fargaba a yankin malagal da mijika da ke arewacin jihar adamawa sun ce maharan na boko haram kan yin shiga butu ne zuwa gonaki suna kwasan amfanin gona kuma idan ya zo da kwarar kwana sai yadda ta kasance. Suka fita sun zo neman gyaɗa ne saboda kashe aka kashe daya daga cikin sauran sun gudu. Ki me suke in suka zo? Zo su neman gyaɗa ne saboda suna ba abinci wajen zo su neman masara mutane kan kwana da kuma gyaɗa su tafi da su cikin jeji. to ne kawo su da wato yanzu dai suna bin gwanaki kenan eh suna bin gwanaki mutane gwanaki da ke bayan gari akan nan shi ma da yake tabbatar da wannan hali da ake cikin Mr. Adamu Kamale da ke ma zama dan majalisar wakilai da ke wakiltar yankin na Marigal Emicika ya ko bukaci ne da aka yi musu dauki eh damuwa sosai yanzu da muke fuskanta wato wani sabon salo ne ya fito yayin da manoma suna girbi bisa ga noma a gwanakinsu sai yanzu kuma sabon salo shine 'yan boko haram sai su fito su kore su su bi kayakin su, amfani gwanansu. Dukkan noman da mutane mu suka yi da wahalolin da suka sha da damuna ya zama to yanzu ba za su iya samu su girbe amfani gona ba. Kuma wanda suka girbe din ma in su kawo gida ana biyo su ana wacewa. Kagan wannan ba karami asara ba. Idan shi shugaban kasa President Muhammadu Buhari ya ji a tura jam'iyyar taro a zo a ba wa manoma madagali taro domin su girbe amfanin gonansu. To sai dai kuma hukumomin tsaro a jihar sun ce fa suna nasu kokari to amma kuma sun buƙaci jama'a ne ma da suke kai rahoto da wuri. SP Utman Abubakar kakakin rundunar 'yan sandan jihar ya ko bai na kokarin da suke yi. Aikinmu ne kuma haƙƙi na kan eh, muka samu wannan rahoto mu ɗauki matakai na gaggawa don mu tabbatar an samu zaman lafiya a wannan wajen. To a takaice dai da yake musu mutane mu suna na wannan wajen kuma kamar na faɗa maka mun kwana biyu ma da samun ire-iren wannan eh, korafi to amma tun yanzu ya shiga kunnin mu dole za mu fara himma na musamman tun da muna hada karfi da karfi da sauran eh, mutane kuma musamman yan mahalban nan da kuma eh, mafarautan nan za mu ci gaba da abin da ya kamata mu yi domin a samu su zaman lafiya a wannan wajen yankin na madagali bai da ko tazara da dajin sambisa da ke zama tun zama mayakan na boko haram inda ko sukan fito domin kai harin sadiq kanoge ko kuma gwabzawa da jami'an tsaro Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. Wataƙila fa kai ka faɗa mu gargaɗe mai gina da kwaɓe man.